صدق الله العلي العظيم Radio Hausa VOH ke magana a cikin shirinsa na rana zagaye na biyu a jirin shirye-shiryen da muka sabaka muku a kowace rana. Masu sauraro Assalamu alaikum barkan ku da kuma fatan ana cikin ƙoshin lafiya. A jerin shirye-shiryen da muke ɗauke da farko dai akwai labaran duniya sai kuma taskar mu ta shirye-shirye da suka hada da shirin nan na Muleka Iran sai kuma kiɗe-kiɗen Iraniyawa. Waɗannan da Allah su ne shirin abubuwan da za mu kawo muku a cikin shirin namu na wannan lokaci. amma kafin duk waɗannan sai an fara da shin shirin nan na ko kun san da ke duba muku wasu daga cikin mahimman al'amura da suka faru a kowace rana a tarihi tare da abdullahi salihu usman katsina ko kun san jama'a masu saurare assalamu alaikum yau talata 15 biyar ga watan maris na shekara ta 2022 wanda ya daidai da goma sha biyu ga watan sha'aban na shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da uku hijira kamariya masu saurari ko san cewa shekaru talatin da uku da suka gabata rana irin ta yau wato goma sha biyar ga watan maris na shekara ta alif ɗaya tara da tamanin da tara aka kwato yankin taba wanda yake arewa maso gabacin ƙasar masar ba mamayar da isra'ila ta yi wa yankin na tsawon shekaru gwamnatin 'yan mamayar ta mamaye hamadar sina da ke gabashin taba a lokacin yakin shekara ta 1967 tare da sanya hannu akan yarjejeniyar camp david a cikin shekara ta 1987 gwamnatin tel aviv ta amince ta mayar da sinai zuwa ga kasar masar duk da da gwamnatin yahudawan sahiyoniya ta cewa yankunan hamada amma ta ci gaba da mamaye mahimman yankuna musamman na taba wanda ke arewacin mashigar tekun akaba har sai da aka tilasta mata jaraba a shekara ta 1989 bayan tattaunawa da dama da aka yi ta yi da kuma matsin lamba daga kasashen duniya da ƙarshe masu rai kun san cewa shekaru 72 da suka gabata a rana irin dau wato goma sha biyar ga watan maris na shekara ta da hamsin fitaccen masani akan harkoki na bincike na yanayin ɗabi'a wato james williams ɗan ƙasar amurka ya rasu a haife shi ne dai a cikin jihar california sannan kuma ya kwashe tsawon shekaru yana gudanar da bincike musamman bayan kammala karatunsa a jami'a ya ci gaba da gudanar da bincikensa a ɓangaren tsirrai musamman bayan da ya koma jihar texas daga bisani kuma bayan ya kammala wani bincike da ya yi akan wasu tsirrai na musamman a yankin ya kuma yi gaura zuwa yankin alaska wanda kuma a nan ma ya ci gaba da gudanar da bincikensa kan al'amuran da suka shafi ɗabi'a musamman yanayin sanyi da kuma irin tsirrai da suke fitowa a yankin wanda yake da dusar kankara da take sauka musamman a lokacin hunturu bayan kuma ya gudanar da bincike akan dabbobi da suke rayuwa a cikin dusar kankara a yankin na alaska ya rasu a cikin shekara ta 1900 da hamsin ya kuma rubuta littattafai masu tarin yawa a bangaren bincike na halittu da kuma tsirrai da ɗabi'a.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 zuwa goma sha biyu da minti agogon najeriya niger jamhuriyar kamaru burkina faso da kuma chadi wato goma sha ɗaya da zuwa goma sha ɗaya agogon gmt da kuma ghana akan mita goma sha shida kilohertz dubu goma sha bakwai da ɗari biyar da da biyar ashirin mandar kuwa daga misalin karfe bakwai da minti ashirin zuwa takwas da minti ashirin agogon najeriya niger jamhuriyar kamaru burkina faso da kuma chadi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 masu sauraro sallama da fatan kuma ana cikin koshin lafiya hassan barka ne ke muku lale marhaban a cikin shirin namu na wannan lokaci jerin shirye-shiryen da muke ɗauke da za su zo muku ne bayan na fara da karanta muku labaran duniya to kafin labaran da farko ga muhimman kanunsu an shiga kwanan ashirin na rikicin rasha da kuma ukraine sojojin isra'ila sun kashe falastinawa guda biyu an ayyana ranar gudanar da babban zaɓe a ƙasar saliyo don zuga labaran kamar da za su zo muku an shiga kwana na ashirin na rikicin rasha da kuma ukraine a daidai lokacin da rahotanni ke cewa sojojin rashar sun fara kai hare-hare kan wasu unguwanni da ke tsakiyar kyiv babban birnin ƙasar ukraine wannan dai na zuwa ne a daidai lokacin da ake sa ran komawa bakin tattaunawa karo na hudu yau talata tsakanin rasha da kuma ukraine a wannan talata kuma wata tawagar kungiyar tarayyar turai da ta hada da minister poland da slovenia za su isa birnin kyiv don nuna goyon bayan eu da kuma ganawa da shugaban ukraine volodymyr zelensky ko a yau ma dai an bude hanyoyin jin kai domin kwashe fararen hula daga yankunan da ake barin wuta da suka hada da sumi konotop trostianet da kuma lebedin a jiya litinin motoci 160 ne aka rawaito cewa sun samu damar fita daga birnin mariupol ministan harkokin wajen kasar iran hussein amir abdullahian ya tattauna ta wayar tarho da takwaransa na ukraine dimitro kuleba bangarorin biyu sun tattauna kan batutuwan da suka shafi kasa da kasa musamman ma na ukraine sun kuma tattauna batun kare ofisoshin diplomasiya da aikewa da tallafin jin kai da ma batutuwan da suka shafi wato alakar da ke tsakanin kasashen biyu iran na ta bakin ministan harkokin wajen nata ta ce tana goyon bayan duk wani yunkuri na shawo kan rikice-rikice a duniya musamman a ukraine afghanistan yemen da ma wasu kasashe ba tare da siyasa mai harshen damo ba a cewar amir abdullahiyan a wani labarin kuma ministan harkokin wajen kasar ta iran zai isa birnin moscow na kasar rasha a wannan talata domin tattauna batutuwan da suka shafi yankin da ma yarjejeniyar nukiliyar iran To labaran duniyar na fito muku ne daga nan Radio Hausa wacce daga birnin Tehran. Ma'aikatar kiwon lafiyar Falastinu ta sanar da mutuwar wani matashin palestine na biyu a wannan rana sakamakon harbin bindiga na sojin Isra'ila a yammacin kogin Jordan da ta mamaye. Allah Shaham mai shekaru kimanin ashirin ya mutu ne sakamakon harbin bindiga a kai na sojin Isra'ila a yankin Kalandiya da ke tsakanin birnin Kudus da Ramallah. Shi kwa Nadir Haitham Rayyan mai shekaru 16 ya mutu ne sakamakon harbinsa da sojojin na isra'ila suka yi da harsashe masu yawa a kirji da kuma kai a sansanin 'yan gudun hijira na balata kusa da naples kamar yadda ma'aikatar kiwon lafiyar ta palestino ta sanar sai dai ba tare da yin bayani ba kan sanadin faruwar lamarin sautarin yawa dai akan samu arangama tsakanin palestinawa da kuma jami'an tsaron isra'ila da ke kai samame a yankunan falastinawan da isra'ilar ta mamaye tun cikin shekarar 1967 hukumar zaben kasar saliyo ta ayyana ranar 24 ga watan yunin shekarar 2023 mai zuwa a matsayin ranar da za a kada kur'a a zaben shugabancin kasar da ke tafe kwamishinan hukumar zaben kasar muhammad kone shine ya bayyana hakan ranar litinin yayin wani taron manema labarai wanda ya gudana a birnin freetown fadar mulkin kasar inda ya ce baya ga zaben shugaban kasar za kuma a gudanar da zaɓukan 'yan majalisar dokoki da kuma na kansiloli mr kone ya ce ya tuni hukumar zaben kasar ta tsara fara yin rijistar masu zaɓe daga ranar 3 ga watan satumba zuwa 4 ga watan oktoba wannan shekara to jama'a ƙarshen labaran duniyar kenan. To da labaran da aka gama jin labaran duniyar yanzu kuma sai taskar mu ta shirye-shirye inda kuma za mu farawa da shirin nan namu leƙa Iran. Muleka Iran Masu saurare Assalamu alaikum. Kun barka mu da haka da kuma sake sawa da mu a cikin shirin shirinmu na Muleka Iran. Shirin wanda a cikin sa muke kawo muku muke kawo tarihi mai wurare masu da dan tarihi da mawuraye na addini. Ga masu sha'awar zuwa Iran domin yawon bude ido ko kuma neman ilimi ko kuma neman lafiya. Har ila muna sharhi kan wasu muhimman batutuwa da suka faru a nan kasar Iran. Da fatan masu kasance da mu kuma za su jaɗin shirin amma kafin nan bari mu faru wannan. To madalla a yau shirin namu zai magana daga game da dutsen gishiri da ke nan birnin kom ko kuma tekun gishiri da ke birnin kom. Shi dai wannan dutsen gishirin yana da nisan kilomita goma sha biyar daga hanyar zuwa birnin kom. kuma ana sanya shi daga cikin ababe masu ɗaukar hankali na tarihi na ɗabi'a da ke birnin kom. Masana ilimin ƙasa sun bayyana cewa tarihinsa yana komawa ne zuwa shekaru masu yawan gaske da suka gabata. Tulluwar gishiri na da ita ce tulluwar gishiri da ake iya yin kwatance da ita a duniya kasancewar karamin teku a tsakiyarsa ya sa ake ɗaukarsa a matsayin wani abu na ɗabi'a a cikin wannan tulluwar akwai dussar gishiri da ake siffata ta kamar wani tozo da ya ba da yanayi mai kyau ga masu sha'awar zuwa yawon buɗe ido wannan tulluwar tana da girma sosai kuma tsawonta ta arewa ya kai kilomita uku kuma fiye da haka tekun gishiri ɗaya tsakanin wani ziri ne wannan yankin mai zafi ruwan sama baya sauka a cikinsa musamman irin ruwan sama lokacin damuna saboda tsanin zafi mai yawa ruwan gishiri da turin da ke tashi a kololuwar a tulluwar gishirin yana canza yanayi zuwa siffofi daban-daban masu kyau ko zuwa launuka daban-daban masu kyau yanayi mai kyau da ke dutsen gishirin yana iya zama wuri ne da ke jan hankalin masu son zuwa yawon buɗe ido duk da yake cewa yanayin yadda ake amfani da shi a baya bayan nan yanayin yadda ake amfani da wurin a baya bayan nan ya rage yawan jan hankalin masu sha'awan zuwa yawon shakatawa wannan wurin kuma da yawa daga cikin mutanen kum da ke makwabtaka da wannan dutsen gishirin ba su cikin labari game da yadda wannan yanayin wurin yake masana da ƙwararru kan ilimin yanayin ƙasa sun faɗi cewa tarihin wannan wajen yana komawa ne zuwa ga shekaru miliyoyi da suka gabata wannan tulluwar gishirin tana da ma'adinai na gishiri wanda saboda kauri da zartsi da gishirin yake da shi ɗan kaɗan ne ake amfani da shi a masana'antu amma ba amfani da shi wurin abinci. amma saboda yadda ake fitar da shi ba bisa ka'ida da tsari ba a wasu lokutan a bangaren da ke amfani da wannan tulluwar a shekaru goma sa gabata ya haifar da dattin ma'adinai mai yawa kamar jan jammal da farar ƙasa da kuma gishirin mal zubar da gwalan ma'adinai ya sanya an rufe samar da ma'adinai a wajen na tsawon shekaru biyu bayan matakin da hukumar kula da ma'adinai ta masana'antu ta birnin kuma ta ɗauka inda ta bada shawara na yadda za a canza wurin ya koma wani wuri na yawan buɗe ido maimakon wuri da ake zuwa ana cire ma'adinai gishin da ya kan tulluwar koko wannan dutsen yana da launi daban-daban kamar fari ja ruwan hoda algashi wanda yake zage idon masu kallo wannan shine kaɗan daga cikin tekun gishiri da ke birnin kum a gefen tekun da ke tsakiyar wannan dutsen akwai wata tsaga mai zurfi kuma mai haɗari wanda hakan yake jawo yanayi mai firgitarwa a wajen gefen katangar akwai wani kyalle da ya faɗa ciki da hakan ya sanya ƙasa ta rufta wanda wannan yanayi yana iya zama mafi haɗari ga masu sha'awar zuwa yawon shakatawa a nan gaba hanyar take cikewa zuwa ga dutsen gishirin ta rufta da hakan ya haifar da manya-manyan ramuka akan hanyar hakan kuma ya jawo matsala sosai game da zirga-zirga na abin hawa a wannan wurin. Babban abin mamaki a nan shine a Iran akwai irin waɗannan tulluwar gishirin da ke tsakiyar dutse a ƙasar domin akwai akalla tulluwar gishiri fiye da guda ɗari biyu da ke kudancin ƙasar Iran. Tudun gishiri na ƙasar Iran wata alama ce da ba ta da na biyu a duniya. Yanayin tudun kaurin wannan tulluwar gishirin ta kai mita biyar zuwa goma sha takwas. A tsakaninsu kuma akwai dutse da wasu ma'adinai da ka iya gani a wajen masu ɗaukar hankalin masu sha'awar zuwa yawon buɗe ido ko kuma yawon shakatawa a wannan wurin. To ma saurare ganin lokacin da aka ɗibar man shirin ya kawo jiki. Za mu jalin zamun shirin a nan sai a tarbiyyar mu a mako na gaba domin jin mu ɗauki wani sabon shirin. amma kafin nan a madadin waɗanda suka tallafa shirin ya kammala ni ma dugun shirin nake cewa ku zama lafiya muna gayyatar ku zuwa ga shafin na yanar gizo wato wwwtv 1ng a huta lafiya. Shirin Muleka Iran kenan, to yanzu kuma ga shirin nan na kiɗe-kiɗen Iraniyawa. kide-kiden iraniyawa jama'a masu saurare assalamu alaikum barkamu da warhaka da kuma sake saduwa da mu a cikin shirin mu na kiɗe-kiɗen iraniyawa wanda ke kawo muku waƙoƙi da kiɗe-kiɗe daban-daban na iraniya domin nishaɗantarwa A yau ma muna ɗauke da wata sabuwar waƙar ce da mawaƙin nan na ƙasar Iran mai suna Fijan Bijani mun gabatar da waƙar da yake ɗauke da ita don an ce waƙa a bakin mai ita after that, Misha. Jan Bijani a cikin wannan waka da ya gabatar. Da fatan masu saurare sun gamsu kuma sun nishadantu kuma ta kayatar da su. Kuma anan ne zamu jalin zamun shirin. Sai a wata sazuwar za ku ji mu dauke da wata sabuwar wakar. Kuma za a iya ci gaba da bibiyar shirye-shiryenmu a mu na yanar gizo wato www ina ga kuma da haka ne muka kawo ƙarshen gaba ɗayan shirin namu na wannan lokaci sai kuma can da yammaci idan an sake lalbomu kafin nan dai a madadin kowa da kowa ni hassan barka da na tsara na kuma gabatar da shirin ke cewa da ku a kasance lafiya